واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ci gaban karatunmu na bibiyar ayon alkur'ani Allah cikin ikonsa yau muna ranar 27 daren da takwas ga watan tara watan ramadan shekara ta 438 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wacce ta daidai da 22 ga watan shida shekara ta 2017 da haihuwar annabi isa alaihi salam har yanzu muna cikin suratul tauba inda a karatun da ya gabata muka tsaya akan aya ta 24 sai kuma insha Allah ta'ala za mu ɗauka da kan ta 25 har zuwa 28 kamar da muka saba kafin bayani akan ayoyin muka saurari karatun bakin su malam bismillah بسم الله الرحمن بعد مكة كثرته صلى الله سبحانه وتعالى يكفي لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رصبت ثم وليتم مدبرين معنى ان آية أتغيثي ألا يكتوى لقد نصركم الله والله تبت حقيقة ألا ياتي مكيكم fi mawaɗina kafira a gurare daban-daban na yaƙi da kuka yi wa yau hunainin haka kuma Allah ya taimake ku a ranar yaƙin hunain is a ajabatkum a lokacin da wato yawanku da kuke da shi ya ƙayatar da ku ya birge ku hakuka alfahari da shi falam tughni ankum shay'a sai dai wannan yawa naku bai amfana muku komai ba bai wadata muku har ku da dama muku lissafi da abokan gabanku suka yi ba wa baqat alaikum al-ard a wannan lokaci ƙasa ta muku kunci bima rahubat duk da yalwar da take da ita duk faɗin guri sai kuke zan anya ma kuwa zai ishe ku ku ruga ku gudu ku tsira thumma wallaytum mudbirin sannan kuka juya kuna masu baiwa abokan gaba ku baya ma'ana kuna masu guduwa daga filin daga fasara wannan aya ta salo mai faɗi Allah subhanahu wata'ala a wannan aya mai girma yana labarta mana baiwar da yi wa bayansa muminai ne na abin da ya shafi nasara da ya ba su a kan abokan gabasu a gurare daban-daban masu adadi da yawa a sakamakon karawa da fafatawa da suka yi tsakaninsu da abokan gabasu ire-iren yakin badar yakin ahzab na taron dangi buɗe garin makka da sauran ire-iren waɗannan yaƙoƙi irin su abin da ya shafi wato banu quraiba yaƙin khaybar duka Allah subhanahu wata'ala ya dora ku akan abokan gabanku. ku Allah subhanahu wata'ala bayan ya faɗa haka sai kuma ikeɓe bayani akan yaƙin hulain yi magana a kansa sakamakon abin da ya faru a cikinsa na tarwatsa musulmi da aka yi a farkon fara yaƙin. inda yawan da suke da shi a wannan lokaci bai tsinana musu komai ba duk da yawan su da shirin da suke da shi wanda ba su taba shiri da tanadi irin wannan ba amma Allah yake cewa hakan bai amfana musu komai ba wanda wannan yawa ya sa su karka wato ainihin faɗacewa, inda saboda yawa ake nasara to yau ba za a rinjaye mu ba in yawa na amfani da rana to yau kan ba wanda ya sai ja da mu mu mamaki face sai wato alimin murkushe shi mun gama da shi ma'ana dai suna nuna ba za a rinjaye su ba ko nasara a kansu saboda yawan da suke da shi da kyakkyawan shirya da suke ga suna da shi wanda a baya ba sa irin wannan furici sakamakon suna ga cewar ba su da yawa ba su da isasshen makami amma ko da lokaci a wani lokaci ba su da abin yi sai Allah ya dora su akan abokan gaban to yanzu yawa ya samu har suke yin cewar aiko inda saboda yawa ne yau kan ba wanda ya sai rinjaye mu aka samu su da su sai wannan farki to lokacin da suka haɗu da abokan gaba abokan gaba ta su 'yan kabilar hawazin suka wato far musu wata irin farba ta ban mamaki a lokaci guda kowa ya saki makami ku ga ana ruwan makami akan ku kama ba zai kare ba ta wannan salo suka biyo musu kankace mai wannan sai al'ummar musulmi suka tarwatse wani baya waiwayen wani suna ta wato ainihin kokarin yadda za su gudu ya zamanto a wannan lokaci waɗanda suka yi saura tare da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai fuka ce kamar mutum ɗari ba daga cikin mutum dubu goma sha biyu da ake da su kuma kafirai da suka fafata yakin da su a wani lokacin ɗaya bisa uku nasu in ka kasa dubu goma sha biyu gida uku za ka samu dubu hudu ko to har nan a wani lokaci ba su wuce dubu hudu ba su ko musulmi sun nan su hasa uku suna da dubu goma sha biyu amma da aka fara wannan yaƙi lokaci guda sai dai ka gama shi ina gitta ka kibiya na sauka kamar ba za su tsaya ba to nan da nan sai musulmi suka tarwada suka hargitse ya zamanto manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin an bashi da yan tsiraru dan mutum ɗari a cikin dubu goma sha biyu nawa suke to a wannan lokaci manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake da sa abbas ya abbas ka kiraye su ka ce ina ma abota ƙarƙashin bishiya da allah ita ya gafarta musu ka kiraye su ina mahalarta wato ainihin mutanen madina waɗanda suke suka karɓi bakuncin manzo aka yi da su cewar sun ji sun gani ko za su yi taransu a kan taimakon addinin musulunci da manzo ka kirayi 'yan madina ka kirayi yan wato anin ma'abota wannan bishiya da aka zauna aka yi sulhul hudaybiya da da waɗanda aka zauna aka yi maganar asul aqaba da duk kiraye su sannan manzo ya ci gaba da cewa ana nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib tabbas ni ne annabi muhammad annabin allah ba ƙarya bane sannan kuma ni ne dai wato jika dan wato anin abdul muttalib kenan tunda babansa abdullahi bin abdul muttalib to shine yake cewa ni ne dan abdul muttalib ma'ana ni ne jikan abdul muttalib maganar haka take kun san ni kun san dangina kuma kun san da wani dogara Allah da ya aiko ni ba ƙarya bace ni annabi ne saboda haka bai gudu ba bai juya ba wanda dama idan guri ya sahabbai suke ce mukan zo mu fake da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine abbas da yake allah masa babban murya ya daga murya irin ta kwamandojin yaƙi ya kiraye su yake cewa ko mutanen madina manzo yana cewa a tunatar da ku ya batun tabbar da aka yi da ku akan taimakon addinin allah da bayinsa waɗanda suka yi ƙaura zuwa gare ku ina waɗanda aka yi wato alkawari da su aka sulhu da su na hudaybiya a ƙarƙashin bishiya to ya rika kira sai suke jin wato kiran ina shigar su kamar kaware na su to lokaci guda su suka ci a ah, to in har annabi ya ce a kira su to ai ba magana kuma idan manzo ya kira ka ki amsa kiransu يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا كل أكباد السيادة الله idan Allah da manzo suka kiraye ku zuwa ga abin da shine rayuwar ku ta duniya da lahira mai dorewa to ku amsa kiran da aka yi muku nan da nan sai suka dauka da murya guda kowa labbaika ya rasulullah suka juyo juyowar gaba daya kamar kace mutum ɗaya aka kira ijiyo to wannan jiwuwar da suka yi suka jajirce suka wato ainihin daure kankace mai wannan sai ga shi wato ainihin sun murƙushe arna a wannan lokaci to wannan matsalar da aka samu allah subhanahu ta'ala ya nuna musu cewar yawa ba shine nasara ba kuma don ka same yawa ba naka bane ka cika baki a ka ci gaba da tabbata akan matsayar da kake kai tun baka da yawa cewar Allah nan da yake taimake ka yake taimakon ka yanzu ma shi zai taimake ka ba makamin ba ba kuma iyawanka ko kuma yawan ka ba saboda haka a wannan lokaci Allah ya dora su akan waɗannan arna suka fi ƙarfin wato rundunar arna ta hawazin inda suka kame dukkan mayakan da suke wannan lokaci na yaƙin mayakan nasu suka kuma kame matayensu suka kuma tattare dukiyoyinsu hunain wani kwari ne wanda ke tsakanin makka da tsa'i manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yaƙi 'yan kabilar hawazin a wannan wato ainihin kwari na hunain a sakamakon bayan an buɗe garin makka manzo ya samu labari cewar Ɗan wannan kabila suna can suna dandazo da shiri da tanadin cewar su ma za su yaƙi manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa su sai manzo ya tura sahabi daga cikin sahabbansa ya je ijiyo masa me gaskiyar abu saboda shi baya abu da jita-jita ko waiwai saboda haka wannan sahabi na sai je shiga cikin su ya bani kamar wani wato ainihin bakon mai fatauci ko kuma wato bakon da ya shigo gari ina dan bibiya ina dan bin majalisa ina dan rabawa ya jiyo tabbaci da cewar eh wannan shiri suna nan suna sun yaki manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ya dawo ya labarta manzo cewa wannan magana haka take to da haka manzo ana gama wata makka to shine sai nufo to shine aka kare aka kare wannan yaki na hunain shine Allah yake cewa wa yawma hunainin iz a'jabatkum kasaratukum wa lam tughni ankum shay'a ku tuna kuma lokacin da Allah ya taimake ku a yakin wato hunain wanda yawan ku ya ba ku mamaki ya burge ku har kuke alfarin cewa in dai yawa ne ba za a rinjaye ku ba to wannan ma in bada taimakon Allah da ba kai labari ba to wannan yaki da aka yi na hunain an yi shi a watan shawwal kuma a shekara ta takwas da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai abin da ayar take koyar da mu wannan aya ta ne mana bayani akan baiwar da Allah subhanahu wa ta'ala yau wa bayin sa muminai na taimakon su da ba su nasara a yaƙe-yaƙen da suka kara da abokan gabansu sannan aya tana sanar da mu haramcin jiji da kai da alfaharin kana jin ka kai wani gaci da kana jin kai wani ne in an ja da kai to sai dai wato ani a faɗi a kullum abin da ake so da musulmi zan mai kankan da kai idan mai koma zuwa ga Allah da dogaro da shi da aminta da cewar agajin Allah shine yake tafiyar da al'amuran amma jin kai ba na musulmi ba sannan wannan aya tana sanar da mu cewa nasara dai daga wajen Allah take shi kadai don haka adadi ko tanadi ba shine nasara ba taimakon Allah da tallafinsa shi ke sa a yi nasara Allah ya samu dace bayan haka Allah ya ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba cewa kuma an zala Allah sakinatahu ala rasulihi wa ala muminin wa an zala junudan lam tarauha wa azaba alladhina kafaru wa zalika jazaa'ul kafirin fasara wannan aya a takaice Allah yake cewa kuma an kuma an zala Allah sakinatahu ala ala sannan daga baya Allah ya saukar da nutsuwarsa da kwanciyar hankali ga manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa alal mu'minin ya saukarwa da mu'minai da ke tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nutsuwa wa anzala junudan lam tarawha ya kuma saukar da wasu rundunoni na mala'iku wanda ba ku gansu ba ba ku iya sanin sun ma sun zo wannan yaƙi ba. zamanto suka wato tabbata suka ba da ɗauki da gudunmawa ga sahabbai da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa wa azaba alladhina kafaru kuma ya azabtar da waɗanda suka kafirta azabar tarwatsa su da cin nasara a kansu ta hanyar kashe wasu da kuka yi da raunata wasu da kwame wasu wannan abu da Allah ce wa zalika wannan azabtarwar da imus ta kashe wasu da kuka yi da kame wasu da raunata wasu jaza'ul kafirin ita ce sakayyar da Allah yake wa kafirai a nan duniya kafin abin za su fuskanta na azabar lahira Allah ya tsare mu fassara wannan aya ta salo mai faɗi Allah da yake cewa thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin malamai suke cewa nutsuwar da Allah ya saukar wa manzo da sahabbansa shine tafiyar musu da tsoro ko firgici ko fargaba a cikin zuciya ya zamanto cewar sun samu kansu a cikin ƙarfin hali da jin cewar babu wani abu da zai sa wato ane su gujewa abokan gaba sannan kuma wannan nutsuwa ta same su daga lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya sa a kiraye su cewar ashe ma manzo yana nan da ransa har ma ya sa a yi kira ga ma wani daga cikin sahabbansa da aka shaida muryarsa ya yi kira to idan waɗannan sun tabbata sun tsaya yanzu har suna kira mu kuma asuwa za mu gudu me riban mu a gudu bayan sun san cewar hatsari ne ka tafi ka bar wato ainihin abokin gabanka ya ji cewar eh ya kori musulunci da musulmai saboda haka wannan nutsuwa da suka samu sakamakon manzo ya kiraye fargaba da tsoron da suke yi sai suka ji duk ya kau suka jajirce suka fuskanci abokan gaban su shine abin da Allah yake cewa thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin to wasu malaman suke cewa waɗannan mu'minan aka saukar wa nutsuwa a wannan yaki shin waɗanda suka tabbata ba su gudu ba kamar yadda manzo bai gudu ba su ne suka samu nutsuwar da suka tabbata ba su gudu ba su firgita ba su aiki nufi da an saukarwa da nutsuwa ko ko waɗanda suka gudu daga baya suka dawo sakamakon manzo ya kiraye suka tabbata har aka nasara a yaƙi suwa ake nufi cikin waɗannan guda biyu wasu suke cewa waɗanda suka tabbata ba su gudu ba su ake nufi da Allah ya saukar musu nutsuwa don nutsuwa ce ta sa ma suka ƙi guduwa har ma suka kiran wasu wasu kuma suka ce a nutsuwar ana nufin an saukar da ita ga wanda ya firgita ya gudu ya zama to firgita ta kau ya dawo ya tabbata an yi yaƙi da shi an yi nasara wasu kuma suka ce a mabayyanin abin da ayat take nunarwa dukansu an saukar wa na farkon waɗanda suka tabbata da manzo ba su gudu ba nutsuwa an kuma saukar da nutsuwa ga wanda suka gudu samun nutsuwar yasa suka dawo suka karfafi waɗanda suka tabbata aka yaƙi aka gama lafiya to wasu malaman suka ce wannan shine abin da ya fi zama daidai a ɗauka ayar ta game su akan a ce wasu take nufi banda wasu sannan bayan haka da Allah yake cewa wa anzala junudan lam tarauha kuma ya saukar da wasu rundunonin waɗanda ba ku gan su ba sune mala'ikun Allah masu daraja da martaba da dama lokaci bayan lokaci yakan sa su su taimaka wa bayansa da ke ban ƙasa don ciyar da addinin Allah gaba da ɗaukakar wato ainihin musulunci da musulmai to su ne aka saukar da su Allah kuma ya shaida mana cewar sahabbai ba su iya ganin waɗannan mala'iku ba ba su gan su ba amma sun sauka sun ba da ɗauki da agaji wannan yake nuna cewa Allah subhanahu wata'ala a kowane lokaci ya so a gazar bayan musulmi da ke ban ƙasa mutane da bayansa waɗanda suke sama mala'iku to Allah subhanahu wata'ala yakan aiwatar da haka a san da ya so yadda ya so ga waɗanda ya so taimakawa sannan bayan haka Allah ya ce wa azaba allazina kafaru ya kuma azabtar da waɗanda suka kafarta kafiran da aka azabtar a wannan aya da suke bayani su ne kafiran kabilar hawazin wanda Allah subhanahu wata'ala ya azabtar da su ta hannun bayansa muminai da suke tare da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda suka rika kisan su kisa suka kuma wato ainihin kama na kamawa suka kame ƴaƴayensu da matayensu suka kuma tattare dukiyoyinsu abinda ke gasgata haka ayar da muka riga muka karanta a baya da Allah subhanahu wata'ala yake cewa qatiluhum yu'adhibuhum Allah bi aydikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin Allah yake ku yaki arna Allah zai azabtar da su arnan ta hannunku za ku kashe na kashewa ku raulata na raunatawa ku kame na kamewa zai kuma wato tozarta su da wulakanta su ta hannunku ya kuma taimake ku ya dora ku a kansu ya kuma tafiyar muku da jin ba daɗi cikin zakatanku a ku na muminai na kun yi nasara akan abokan gaba ku kun tarmashe su bayan haka sai abin da wannan aya take koyar da mu wannan aya tana sanar da mu cewa nutsuwa ta zuciya da ta takan samu bayi tana kasancewa ne a hannun Allah subhanahu wata'ala in Allah ya soka da samun nutsuwa duk firgitin da ake ciki da damuwa da tashin hankali sai ka ga in an kalle ka ana ganin alamar kai babu wannan a tare da su da haka wanda aka sa masa nutsuwa a gurin da ake fille kai ya faɗi a lokacin da wato ake raunata wani in yana iya tsayawa ya gagara tsayawa ka nutsu ka iya tunkara abokin gaba a wannan in ba wanda Allah ya sa masa nutsuwa ba za a iya saboda haka nutsuwa ga Allah take shi yake sanya ta a zakatan bayin da yake sannan kuma wannan aya na sanar da mu cewa Allah yana saukar da rundunarsa ta mala'iku a duk sanda ya so saukar da su sannan kuma Allah bai sauwake wa mutane yiwuwar su iya ganin mala'iku a bisa halittar da Allah ya musu ba da haka ko manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a matsayinsa na manzo ya ga mala'ika Jibrilu sau biyu a rayuwarsa yake cewa ya gan shi ya buɗe wato fuka-fukansa da Allah ya masa wajen guda ɗari shida da ya buɗe su gaba ɗaya sannan sama sai da ya rufe ba wani guri da za ka gani saboda haka a ce za ka ga wannan wani ai daga nan shi kenan shi tasa kiyamar ta sai inda ya kwanta bacci sai mafarkin wannan abu sai inda ya kwanta ita shi kuma sai tunanin wannan abin ta yana zai sake ganin sai me zai faru da shi yin ya gani saboda haka Allah subhanahu wata'ala da ya hore wa mutane su iya ganin mala'iku a halittar da Allah ya musu shi yasa Allah ya ce wa anzala junudan lam tarawha ya saukar da rijiyar da ba ku gansu ba sannan ko da Allah subhanahu wata'ala ya so bayansa mutane su ga mala'iku su za ka tara sai dai in sun shiga sufa irin ta 'yan adam da suke kamar yadda mala'ika izowa maryam Allah ya ce fa tamassala laha basharan sawiya izo mata a sufa ta mutum wanda yake mai lafiyar jiki da rarre kamar yadda kuma Allah yake faɗa mana abin da ya shafi wato hadisin mala'ika jibril da ake cewa hadisi jibril wanda annabi yake cewa a hadisin da aka karɓo daga umar umar yake cewa mun kasance muna zaune a majalisar manzo sallallahu alaihi wa sallam iz tsala alaina rajulun shadidu bayad siyabi shadidu sawadi shari la yura alaihi asaru safar wala ya'rifuhu minna ahad cewar suka ga mutumin da yake da kyakkyawar shiga sutura mai kyau faratar sannan ga gashin kansa baki kirin kyakkyawa da shi ba alama kura ko kuma wani budu-budu na matafi kuma ba a san shi ba bai tsaya ba sai da ya zo ya zauna kusa da manzo sallallahu alaihi wasallam ya jingina gwiwansa jikin gwiwan annabi ya ɗora tafukansa akan cinyoyinsa ya shiga yi wa annabi tambayoyi to yana iya yiwa mutane nagartattu na Allah su ga wato mala'iku a sifar su ta in sun rikida zuwa mutane amma ba a sifar su ta asalin halittar su na mala'iku ba sannan bayan haka wannan aya tana sanar da mu cewa Allah yana azabtar da kafirai da bayansa muminai ta salon kisan da muminai suke musu da kuma kame wasu a matsayin ribatattun yaƙi da kuma damke ko kwashe ko tattare dukiyoyinsu da suke yi da mai da kuma matayensu bayi wannan shi ne saƙon da wannan aya take mu bayan haka sai Allah subhanahu ta'ala ya ce inna yatubu Allahu Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa sun mai yatubu Allah min ba da zalika ala man sha, wallahu ghafurur rahim fasara wannan aya a takaice Allah ce sun mai yatubu Allah sannan Allah yana karɓar tuba min ba da zalika bayan duk waɗannan abubuwa da suka faru na kafewar kafirai akan kafirci har a kaura yaƙi da su to Allah yakan karɓi tuban wanda ya so ala man ya sha ga wanda ya so ya karɓi tuban nan. wallahu gafurun Allah mai yawan gafara ne da yafiya ga bayinsa akan abin da suka masa laifi rahimun mai yalwar jin kai ne gare su fassara wannan aya ta salo mai faɗi malamai da suke cewa da Allah ya ce sun mai tubu Allah min ba da zalika ala man ya sha bayan haka Allah yana karɓar tuba daga wanda ya so cikin bayinsa duk da a baya ya yi katobara da kwakyariya to a wannan gaba malamai suke cewa Allah ya karɓi tuban da dama daga cikin waɗanda aka fafata yaƙi da su cikin ƙabilar hawazin a lokacin da aka yi yaƙin hunai inda suka zo wa manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna masu miƙa wuya a matsayinsu na musulmai suna masu tuba kan abin da suka yi na kafirci wannan ya samun zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce da suto ku zaɓa matayenku da dukiyoyinku da ƴaƴaye da aka kani a lokacin da kuna arna hukuncin abin da ya same su ina nan akan. na sun zama batattun yaƙi da aka kama daga dukiyar har su 'ya'yan da mata ku zaɓa a sakar muku matayenku da 'ya'yayenku sakamakon kun tuba kun musulunta kun komo ga Allah wannan ma ya zama wata ribar kafa a nan duniya da za ku samu waɗanda za ku ci gaba jin daɗin zama da su a matsayinsa na 'ya'yanku matanku sun zama 'yantattu kamar da dukiyar ku kuma ta riga ta shiga hannun waɗanda suka yaki a matsayin ganima ko ku a dawo muku da dukiyar ku a ci gaba da rike matan da ƴaƴaye ku zaɓa wanda kuka so shi za a yi muku suka zaɓa ba su ƴaƴayen da matayen aka kuma wato ainihin sakan musu su wannan daga cikin tuba da yafiya da Allah ya musu sun fara gani tun a nan duniya dukiyarsu kuma a nan dama manzo sallallahu alaihi wasallam ya rabar da wannan dukiyoyi sahabbai suke cewa tunda suke zuwa ganima ba a taɓa samun ganimar da za a wari raƙumi ɗari a baka kamar irin wannan sannan a wato alitula tilama dukiya ga ta nan ɗibi irin yadda ya faru da abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam ya zan allah a ban a tilamin ne ma manzo ce ɗebi ya cika mayafin da ya cika kuma ɗauka ya zagare. shi yake da sai na ya kama masa annabi ya ce kaka kama ya ɗebi wanda zai iya ɗauka ga bakwansa ne wan babansa ne ko in yanzu ne ba sai ya ce a kama masa ta za a yi sura ku kama a kai masa ko <laughs> to ne yake nuna cewar a ƙoƙarin ka na isa da saƙon addini kar ka zama kawai kanka ka sani da danginka a yi wa kowa abin da zai zama cewar abin da ake bukata isa gare shi ya isa gare shi to haka ya faru da su to malamai suke magana cewar sun mai lahu min ba da zalika ala ya sha na abin da ya faru a wannan yan kabilar hawazin ga yadda Allah ya musu sun tuba sun musulunta kuma aka yi musu mai da yafiyar saka musu 'ya'yayensu da matayen sannan bayan haka haka Allah yake tsarinsa akan bayansa ba sai yan kabilar hawazin ba ko yanzu ka tuba daga abin da kake na sabo ka koma Allah Allah zai yi da kai kuma ya buɗa maka falalarsa Allah ya samu dace sai abin da wannan aya take ko da mu aya tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wata'ala yana karɓar tuba na wanda ya tuba gare shi wannan aya tana tabbatar mana da haka sannan aya ta mana bayani akan yalwar gafara Allah subhanahu wata'ala da gabewar rahamar ko mai kai masa in dai ka ba zai yafe maka ya ji kanka ya kare ka da abin da wato if wanda kake riya ko kuma kake tunanin za ka samu bayan haka sai Allah subhanahu wata'ala ya ayyuhallazina amanu وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن إن الله عليم حكيم الله سبحانه وتعالى تقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم فسر وانا آية أتقيتي سرى الله سبحانه وتعالى قبائل سمومي يتي يا أيها الذين آمنوا يا ku jama'ar waɗanda suka ba da gaskiya da Allah suka ba da gaskiya da manzo ku ji ku kiyaye ku sani innamal na najas tabbas haƙiƙa arna ƙazanta ne fala yaqrabu al-masjid al-harama ba'da anihim hada don haka kada kada kuskura ku ba su dama ta su kusanci masallaci mai alfarma Allah yake cewa fala yaqrabu al-masjid al-haram kada su sake kusantar masallaci mai alfarma بعد عامهم hada bayan wannan shekara ta tara da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba su ba zuwa ɗakin Allah su za su yi dawafi tsirara ba su ba zuwa ɗakin Allah su ibada suka zo su rika kiran wannan Allah wannan fage an wuce wannan yanayi tsohon yayi ne musulunci ya yi ƙarfin da ba za a iya karɓar haka ba yanzu duk wanda zai zo dakin Allah sai dai zo yi abin da Allah yake so bisa koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam an daina kwakiyariya da dimasariya a gurin sannan Allah ce wa in khiftum ailatan kuma ku mu'mina da aka umarce ku da ku sanar da wannan kuma ku tsayu akan kakku bar wani arna ya kusanci masallacin Allah mai alfarma na Ka'aba in kuna tsoron talauci a sakamakon yankewar gudanar kasuwanci da ke faruwa tsakaninku da arnan da suke zuwa wannan guri da sunan ibada tunda duk shekara akan zo da abubuwan da akan gabatar na sayarwa a yi hajji da ake cewa na wannan lokaci kuma a yi kasuwanci kamar yadda yanzu ma hakan wani ya biya kudin kujerar ya tafi abin da ya karba na guzuri ya siyo abin da in ya dawo zai maimar da kudin kujerarsa da riba ga kuma aikin hajji ya yi saboda haka suna irin wannan wanda za ka tara a cikin waɗanda suke mazauna garin makka a yanzu haka akwai wanda in ya ciniki a wannan watannin da ake ko da sunan an je umarar aikin hajji eh, aikin eh, umarar eh, ramadan ko kuma matsayin an je aikin hajji sai mutum ya cinikin da har shekara ta dawo yana ci kuma ga ibada yayi saboda haka Allah yake cewa kada a sake barin arna su zo masallacin maka da sunan ibada da suke ta yi zagaya ɗakin Allah tsirara da makamancin wannan ita to in kuma kuna jin tsoron talauci isame ku saboda kun yanke alaƙa barin arna su zo su wannan aikin hajji da suke bisa tsarin jahiliya ku kuma kuna karuwa da su suna karuwa da ku a kasuwancin da ake Allah ya ce fa sawfa yughnikumullahu min fadli da sannu Allah subhanahu ta'ala zai wadata ku da abin da za ku ci ku sha ke sutura har ku yi rara daga falalarsa arzikin nan nasa ne kasuwancin da kuke gare ba daga gare shi ne ba dabara ku bace to Allah subhanahu ta'ala da sannu zai wadata ku daga falalarsa in sha idan ya so dan baya masa tilasta in ya nufa dan baya masa karfa karfa ya fi karfin kowa to saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ambata haka sannan yake cewa inna Allah alimun hakim haƙiƙa Allah cikakken masani ne da halin da kuke ciki sannan mai sanin inda ya dace ya sanya abubuwa ne wajen tafiyar da al'amuran fasara wannan aya ta salo mai faɗi da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najas malamai suke cewa a wannan aya mai girma hukunci Allah subhanahu wata'ala yayi akan kazantar arne yace arne ko ina yake duk inda yake kowaye shi kazanta ne shi Allah ya yi wannan hukunci akan duk wani arne to sai malamai masana littafin Allah masana tafsiri na alkur'ani da kuma dokoki na shari'ar musulunci sai suka yi saɓani wajen ce to wannan hukunci da Allah ya cewa an rai kazanta ne wacce irin nau'in kazanta Allah yake ne? to a wasu daga cikin malamai suka ce abinda ake nufi da kazanta arne a wannan aya ƙazantar gundarin jikin arni duk wani arni gundarin jikinsa kazanta ne suka ce siffata shi da wannan tarayya da Allah da Allah yake cewa innamal mushrikuna masu tarayya da Allah ya kuma ce nada kazanta ne su wannan sifa ta same su ne ta tabbata gare su sakamakon kasancewar su dama ba sa tsarki bai dame su ba irin yadda musulunci musulunci ko da musulmai musulmi in fitsari yayi zai je nemi ruwa ya sa ya wanke tsaftace in bayan gida yayi zai sa ruwa ya wanke tsaftace in ba ruwa an tsora shi akan yi amfani da hoge ko makamancin hoge da zai iya zama madadin hoge tishu ne a tsimma ne da sauran makamantan haka ba a yadda dai zauna ba wato tsarki ba haka in abin da ya shafi bani ya fita ne ko kuma haila ko kuma abin da ya shafi jini biki an shar'anta masa yin wanka na ibada da zai tafiyar masa duk wannan abu to su ba sa waɗannan abu ba ko ba su damu da su nisanci wani abu na ƙazanta ba to wannan yasa sai zamanto wanda suka tafi akan cewa gundarin jikin arne ƙazanta ne har suke cewa ma da zai hannu da kai sai ka sake alwala Dan ko ka taɓa kazan tamkar ka da hannunka cikin kashi ne to akwai malaman da suke da wannan fahimtar amma jamhurin malamai wanda su ne dandazan da suka rinjaya wajen yawa da kuma wato an kasance cikin magabata da wanda kuma ba magabata ba 'yan baya sun tafi akan cewar ƙazantar da Allah ya faɗa a game da arna a wannan aya ƙazanta ce ta ma'ana ba ƙazanta ce ta gundarin jikinsa ba a da ake nufi an siffata arne da ƙazanta sakamakon abin da yake kai na tarayya da Allah cewar babu wata ƙazanta mafi muni irin ƙazantar ɗaukan haƙƙin Allah ka baiwa wani irin ƙazantar abin da zai sa ka dawwama a wuta ba ranar fita to shi Allah yake nufi da cewar innamal na najas arna ƙazanta ne ta ɓangaren ƙudurin da suke kai na bautar wani Allah ba Allah ba wanda sa Allah musu hukunci da ƙazanta, to wannan kazanta wacce take ta ma'ana ba ta gundarin zatin jiki ba ita ce ta sa Allah yake cewa a nesanta su daga masallaci mai alfarma don ba a samar da wannan masallacin don yin tarayya da Allah an samar da shi ne don a tsarkake bauta ga Allah don a ɗayanta Allah da abin da za a nufe shi da shi na ibada kuma daga cikin dalilan da malaman da suka tafi a kan wannan fahimta suke kai suka kuma kafa a matsayin hujja da dalili na cewar jikin arne ba ƙazanta ba ne an masa hukunci da kazanta ne sakamakon muguwar aƙidar da ike ɗauke da ita da munin manufar da ike kai ta bautar wani Allah ba Allah ba suka ce abin da yasa aka ce ba jikinsa bane kazantar suka ce Allah ya halatta wa musulmi yana iya auren ba yahudiya yana iya auren ba nasariya cikin nagartattun cikinsu kuma zai iya biyan bukatar sha'awa da ita ta koya rungume ta ko mata kis to da a ce waɗannan ƙazanta ne da suke arna kamar sauran arna to da sai a ce in mutum yi wa matarsa kis ya nemi ruwan wankewa ko in yi wa matarsa sun ba ko kuma ya rungume ta to ya nemi ruwan wanka ko ya yi mani ko bai mani ba saboda ya ja rungumi kazanta an fahimta ko suka ce wanda yake cewar gangar jikinsu ba kazanta ba ce sannan kuma suke cewa al'ummar musulmi da suka rayu tun lokacin manzo da bayan lokacin manzo har zuwa yanzu ana samun cuɗanya tsakaninsu da waɗanda ba musulmi ba wani za ka tara uban ne musulmi ɗan arne ne har a yanzu wani za ka tara wato ɗan ne musulmi uban arne wani za ka tara cewar wato ɗan uwansa ne arne shi kuma shi ne musulmi ko shi ne musulmi ɗan uwan arne ko ɗan uwansa musulmi shi arne to haka za ka tara da ana cuɗanya sai kama kama su shigar da wani abin gida wannan ya yi gumi jikinsa ya taba jikin wannan to ba a kuma zo cewar a tun lokacin magabatan ba da kuma yanzu ba wani hukunci da ya zo a musulunci cewar duk wanda jikinsa ya taba jikin wanda yake arne ya je wanka ko ya sake wato alwalar da iko makamancin haka babu wani dalili da ya tabbatar da wanda ko da hakan haka abin yake to da ba zai ba manzo ya rayuwarsa ya kare babu wannan hukunci saboda haka suka ce kazantar da Allah subhanahu wata'ala ya jingina ga waɗanda suke arna kazanta ce ta ƙudiri da kuma wato hukunci mai ma'ana ba maganar abin da ya shafi gangar jikinsu ba cewar da Allah ifa in khiftum ailatan fa sawfa yughnikum Allahu min fadli in kuna tsoron talauci sakamakon an ce ku yanke alaka kada ku bar wani arzin izo isa ke dawafin ɗakin Allah ko da sunan bautar da ake ta jahiliya kada ya sake zuwa ya yi ta a gaban ɗakin Allah to in kuna tsoron talauci tare ku saboda kasuwancin da kuke suna karuwa da ku kuna karuwa da su Allah ya ce Allah min fadli Allah zai wato wadata ku daga falalarsa in ya so in ya nufa to malamai suka ce daga cikin irin wadatawar da Allah ya wa al'ummar musulmi madadin abin da suke na kasuwanci tsakaninsu da wannan arna akwai magana saukar da ruwan sama da Allah yake a samu abin da zai fito a noma a amfana a ci a sha a biya bukatu wannan ai ba kasuwancin da ake da arna ba ruwan sama ya sauka ƙasa ta sha ku saka abin da kuka saka kuma a samu kwaya ɗaya ta fitar da zangarniya har bakwai zangarniya bakwai ta fitar da kwayoyi ɗari kowace daga cikinsu an samu ɗari bakwai ko sama da haka to wannan ai Allah ne yake yi ba su nan ba wannan malamai suka ce daga cikin irin wato ainihin azurta sun da aka yi samar musu da wato abin da ya shafi alfai abin da suke samu daga arna ba tare da an fafata yaƙi ba su fatattaki arna da kuma wato ainihin gaje abin da suke da shi na dukiya wannan alfai'u shi ba arziki ne da Allah yake kwaran wa musulmai wanda ba ta hanyar wato wancan kasuwanci tsakaninsu da arna ba kamar abin da ake samu na ganima da muka faɗa a yakin kabilar hawazin da aka yi a kawo zaƙumi ɗari a ba wannan a kawo gwalagwale a ce kai ma kwashi wannan shine kasanka to wannan ai ba magana ba ce ta abin da ya shafi sun zo sun kasa kun siya ko kuma kun kasa sun siya saboda haka Allah subhanahu wataala yana da hanyoyi daban-daban na wadata bayansa saboda haka ku yi abin da Allah ya ce kuma ku jira ku gani Allah zai wadata ku da abin da ya wanda kuke samu a da sannan wanda yana sanar da mu cewa ƙofofin arzikin Allah da ga gabayinsa ƙofofi ne mayawaita da ba za su safu ba Allah subhanahu wata'ala yana da farar da ta gaban bayi su kure shi sannan dangane da abin da ya shafi abin da wannan aya take korwa malamai suke cewa aya tana tabbatar mana kazantar kafirai a ma'anance ba a wato ainihin gangar jikinsu ba sannan aya tana sanar da mu umarni da allah ya yi na a nesanta kafirai daga guraren bautarsa ba su cancanci kasancewa a wannan guri ba saboda in sun zo ba abin da Allah yake ce a yi za su yi ba ba su san Allah ba su san abin da yake so a yi ba to ya ku su zo gurin sa kuma sai abin da ba shi ba sannan ayar tana sanar da mu cewa duk mutumin da ya bar wani abu domin Allah to Allah zai musanya masa abin da ya fi wannan abin da ya bar da haka da Allah yake cewa in kuna tsoron talauci na kasuwanci da karuwar da kuke daga arna to shi allan da yake ku nesanta su daga wannan guri kakku saurare su kakku ba su damar sake zuwa wannan guri to shi zai ba ku abin da ya fi wannan da ya tsayar muku da shi in dai kun bar wancan din saboda shi to shi yasa malamai suke cewa man taraka shay'an lillah awwabahu Allahu khairan min duk mutumin da ya bar wani abu dan Allah to Allah zai masanya masa wanda ya fi wannan haka za ku ga yanzu muna faruwa ina faruwa da mu mutum ya zo yana magana cewar ga wani ɗan shi'a ya ce da shi tun da ya ga ya shiga cikin halin ƙaƙanuka ya faɗa kwata ba yadda yake ga iyali ga babu ga kaza ga kaza ya zo zai ba shi jari daga ɗari kaza zuwa dubu ko daga dubu kaza zuwa kaza amma ya yadda shi ma zai zama a cikin tafiyar da aiki to wannan in ka kuskura saboda abin da za ka karba a duniya kai wance kale da abin da kake kai na aƙida da Allah yake a kasance a kai bisa korwar manzo to kai asarar duniya kai ta lahira ka bar masa wannan abin da yake neman ya yaudare ka da shi ka bar shi dan Allah sai Allah ya baka wanda ya fi shi haka mutumin da zai zo yana magana cewar shi ya shiga tsaka mai wuya kaza kaza kaza ya batun bashi ai an ce za a iya karɓar kuɗin bashin banki idan an shiga halin larura to larura da ka shiga ta kare su sana'ar da za ka kwata kwata Allah ya baka mafita ko ku a kana ganin wannan ita ce taka haye shi yasa kake ganin larura ka ce ka ce a baka shi kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu ar-riba أضعافا مضاعفا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس قاتينوا لمن ذلك سوى دميب وتؤلم ربوتو أكربر دواندا إكي wanda دواندا إكي كربر دكا yake karɓar مسلم to duga waɗannan dalilan baja-baja amma zaka ji mutum na cewa to yanzu idan ya je ɗan karɓo ai daga baya in da ya tuba ai kaza kaza a'a wannan abin da ka bari na raba in dai ka bar shi dan Allah to Allah zai baka abin da yake halattacce ciki lafiya baka lafiya kuma ka samu abin da kake amma in ka tafi akan abin da Allah ya hana kai kana ganin shine mafita to sai ka karba sai Allah ya baka da dabara ya lalace a zauna magana dan rabuwa abin da kake da shi na gida banki sai an yi gwanjansa bayan da da gwanda ma a ce kana talaucin kana cikin rabin asirinka a gidanka su sa waye gari abin da karɓa ya lalace saboda shi Allah ya ce ya mahaƙun lahun riba wai yurbi sadaka ina lalatar da albarkar abin da yake na riba ina kuma wato renan abin da yake na sadaka domin so da haka sai zaman tuka karɓo riba sai isa ta lalace sai kuma banki suka zo suka shelanta gida mai kama kaza a guri kaza idan da mai bukata a fito sai ka zo ka waye gari kuma kudin za ka biya haya ma ka zauna da matan ka sai dai ka ce wanda tafi gidansu wanda ma tafi gidansu a je a jira abin da zai yi kuma yanzu da za ka zo kana cewa to Allah ka ga da yadda abin yanzu to saboda haka duk abin da ka bari dan Allah to Allah subhanahu wataala zai baka abin da yafi wannan amma mutum ya zarme da cewar a ah, aiki akwai larura komai a maka wa larura to irin wani sai mutum ya zo Allah ya bashi dabara ya zo ba biyan bukata kuma ya saba ubangiji su da haka sahabbai da aka ce da su kada su bar wani arne sake zuwa masallacin ka'aba Allah ya ce to in kuna tsoron faruwar talauci saboda kasuwancin da ke gudana tsakaninku da su Allah da kuka bi kuka yi aiki da umarninsa na hana su zuwa wannan guri shi ne dawa mai wadatawa shi ne mai azurtawa allahu samad shi ne wanda ake nufa da bukatu to zai tsaya muku da abin da za ku biya bukatu zai azurta ku da abin da ya fi wanda kuke samu sannan aya tana tabbatar mana sifar allah ta ilimi da kuma sifarsa ta hikima cewar yana sanar da halin da kuke ciki kuma duk abin da yake yana yin sa a inda ya dace shi sa Allah subhanahu wataala ya kare ayi da cewa inna Allah alimun hakim Allah cikakken masani ne mai hikima da sanin inda ya dace ya sanya abubuwa cikin tafiyar da al'amuran bayan kuma falalarsa ya ce na bayar da ita in ya so da mu fahimci cewar har kullum Allah subhanahu wataala ba mai masa tilas kuma mu fahimci cewar ba wani abu da zai wakana ya gudana sai idan Allah ya nafa wani shi abin da ya sawwaka na karatunmu na yau abin da muka da Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah iya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك